karfe bakwai cicif agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kinan karfe shida agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International ya raifi Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan safiya sama da mutane talatin ne suka mutu tare da jikatar wasu da dama yayin da wasu 'yan bindiga suka kai munanan hari a wasu ƙauyuka biyar a ƙaramar hukumar bukos da ke jihar filatan najeriya za ku cewa kuma gwamnatin jamhuriyar niger ta kaddamar da sabbin taruka a matakin gundumomi domin wayar da kan jama'a kan muhimmancin yi wa juna afuwa shugaban faransa emmanuel macron ya kausar suka game da sabon salon biyan haraji da shugaban amurka donald trump ya sanar lamarin da ya yi matukar girgiza kasuwannin duniya a akwai dokin labaran wasanni sai ku gyara zama ga kuma labarin yadda muka sami su musoma don nan labari daga tarayyar najeriya inda sama da mutane 30 ne suka mutu tare da jikkatar wasu da dama yayin da wasu 'yan bindiga suka kai munanan hari a wasu ƙauyuka biyar na karamar hukumar bokos da ke jihar falatar najeriya maran sun kai wannan sabon harin ne bayan kwanaki biyar da suka kwanaki biyar da wasu suka kai irinsa nasir sani ya haɗa mana rahoto a kai da yake tabbatar da faruwar lamarin shugaban kungiyar al'adu ta bokos bcdc kuma ɗaya daga cikin dattawan yankin farmasun purdang ya bayyana yadda maharan suka kai wannan hari tare da bayyana abin da yake gani shine mafita da rana aka yi fama ba wai ma an bari kamar yadda da an saba yi a zo da dare ba ana 2 o'clock na ka dinga bude wuta to kuma ka san bokos katin waje ne ba wai babu jami'an tsaro ba amma ba su nan da yawa inda za su yi shi mamaye wajajen ni sauran da zan bayar ne da. first things first ya kamata ka san akwai shawaran da shugaban da ya shiga baya kwanakin baya na maganan community policing yana mun kamar da gwamnati sun concentrate da community policing da zai taimaka sosai shi kuwa ɗaya daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su ya bayyana irin mawuyacin halin da al'umma suka samu kanta a ciki a yayin harin ah, sunana mace ayuba malo ne to wani abu na kan bamu mamaki harin ya dauke sama da sau 3 hours ana wani harin ya haifar da lalacewa da rikici a halin yanzu Aluma na fuskantar sakamako game da kokorin bincike da ceto da kuma bayar da tallafi ga wadanda abin ya shafa mu da muna kira ma gwamnati su tashi tun yanzu su nema muna lasting ta kan wannan irin damuwoyi da ke faruwa ba yau ne fulani sun kawo sun soma kawo mana hari ba hare-hare a wannan yanki na nema ya zama ruwan dare damu duniya ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da ya rundunar 'yan sandan kasar ta ce komai dangane da wannan harin ba a gaida nasir sani a najeriya da mazauna birnin maiduguri a jihar borno na fama da karancin ruwan sha saboda yadda ambaliya da aka fuskanta a watan satumba shekarar ta gabata ta lalata cibiyoyi sama da ruwa cibiyoyin samar da ruwa ga birnin amma har yanzu babu gyara a kai gwamnatin mulkin sojan niger ta kaddamar da sabbin taruka a matakin gundumomi domin wayar da kan jama'ar kasar kenan muhimmanci yi wa juna afuwa to sai dai makusanta hambararren shugaban kasar bazin muhammad irin su sidi mamadu na ganin cewa ya kamata a sallami shugaban da sauran mutanen da ke tsare a hannun sojoji gadi abin da ya shaida mana Rajina Abdurrahman Chani ya nemi eh, 'yan ƙasa su yahe ma juna. Ina wannan saki gaskiya eh, a namu gani 'yan Nijar sun ji daɗin shi sosai. Eh, bai kamata kuma a ce an tsaya nan ba tunda akwai sauran fursunoni wanda suke nan gidan kasu alal misali in ka ɗauka tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazum akwai kamar su ɗan siyasa nan Muhammad Intinikar akwai ɗan hular hulan nan su Musa Jangari su da kansu ya kamata wannan ahuwar ta kai gare su cikin wannan tahiya dole sai ana sauraron 'yan kasa kuma ina ga 'yan kasa haka suka so eh, kuma haka suke so a yi Eh, sida muhammadu kenan wani makusancin tsohon shugaban kasar nijar muhammadu bazum wasu 'yan jarida uku 'yan kasar burkina faso da gwamnatin sojan kasar ta kama saboda sukar da suke yi wa wannan gwamnati sun bayyana a wani faifan bidiyo sanye da kayan soja inda suke cewa suna filin daga don gane wa idanunsu yadda ake yaƙi da 'yan ta'adda ministocin harkokin wajen ƙasashe uku mambobin ƙungiyar ta ios wato kungiyar nan da aka samar karkashin kasashe uku da suka hada da burkina faso mali da niger sun gana da takwaransu na rasha sergei lavrov da kasar rasha jiya alhamis a birnin moscow a karshen gana minista harkokin wajen mali abdullahi diop ya bayyana rasha a matsayin babbar aminiya ga waɗannan kasashe et la Russie est un allié de la Confédération des États du Sahel avec laquelle elle partage. Rasha babbar ƙasa ce ga kasashen s. Euh, domin kuwa muna da manufofi da suka dace da juna a fannoni daban-daban. Saboda haka wannan ziyara ce da ta bamu damar yin tattaunawa da murya ɗaya da wata ƙasa ta daban wadda ba mamba ce a ƙungiyar IOS ba. A yau dai a fili take cewa Rasha abokiyar ƙawance ce wadda ke da amana sannan a kullum ta kasance tare da ƙasashenmu musamman daga lokacin da muka samu 'yancin kai sannan wannan ita ce ƙasa ta farko wadda ta fara amincewa da ƙungiyar IAS mako ɗaya bayan ƙirƙirta. Muna murna a game da ziyarar da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha ya kai a ƙasashen mu uku, domin a lokacin ziyarar ce muka kara samun damar yin tattaunawa sosai dangane da wasu batutuwa waɗanda suka haɗa da na siyasa da na tsaro da kuma na raya ƙasa. Abdullahi Diop kenan ministan harkokin wajen Mali. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi shugaban kasar senegal basiru diomaye faye yayin wani jawabin shekara-shekara ga 'yan kasar yana mai gargadin cewa kasar na fuskantar matsananciyar matsalar kuɗi da za ta buƙaci sadarkarwa fai ya yi magana ne bayan da hukumi da asusun lamuni na duniya ya mafi suka ce gwamnatin da ta shuɗe ta bar tarin suka shugaban da babban murya yana mai kira ga 'yan kasar ta senegal da su jajirce da kuma nuna sadarkarwa da kuma nuna son ƙasa don cimma nasara a ƙarshe fa yana mai cewa gibin kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2023 ya kai kashi 12.3 cikin 100 gamayyar 'yan adawa burundi a jiya alhamis suna bayyana cewa karancin man fetur da ke haddabar kasar zai tasiri a zaben kananan hukumi da ke tafe ƙasar da ke gabacin afirka wadda ba ta da tudu da kuma kuɗi wadda ta dogara ka kan shigo da mai kuma tana fama da karancin man fetur ta shekaru biyu da suka gabata za a gudanar da zaben majalisar dokoki a ranar biyar ga watan yuni game da adawa ta burundi a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce gudanar da zabukan da ke tafe abin damuwa ne musamman ga 'yan takara da ba za su iya isa wuraren magoya bayan su ba a yau juma'a kotun fasarta kundin tsarin mulki a kasar koriya ta kudu ta amince da tsige shugaban kasar yun shog kusan kenan watanni hudu bayan wani mummunan yunkurinsa na kafar dokar soji shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi kakkausar suka a game da sabon salon biyan haraji da donald trump ya sanar lamarin da ya matukar girgiza kasuwannin duniya macron wanda ke gana da shugabannin kamfanoni da masana'antun faransa waɗanda wannan mataki zai shafa kai tsaye ya ce daga ƙarshe amurka ce za ta fi cutuwa matuƙar aka aiwatar da harajin gadi abin da shugaban na faransa ke cewa Au total, on le voit bien, c'est une ampleur qui est en tout cas inédite, mais ce sur quoi je A jimilce, euh, waɗannan matakai ne da ba a taɓa ganin makamantansu ba, amma abin da nake son yin magana a kai shine idan aka yi lura, abu ne da ba zai haifar wa tattalin arzikin Amurka wani alkhairi ba. Tattalin arzikin Amurka da masana'antunta da mutanenta duk za su takayyara. Saboda haka, ina kira ga 'yan kasuwanmu da su nuna juriya. domin ko matakai ne da hatta tattalin arzikin amurka ba zai iya jure musu ba amurka za ta fara ganin illolin hakan nan take yayin da mu kuma kasashen turai za mu fara fuskantar matsaloli ne shekaru da dama bayan fara aiwatar da wannan haraji Abin da ake bukata a nan shine samun haɗin kai a tsakanin ƙasashen turai da mayar da martani da ya dace. Wannan shine abin da ya kamata mu yi. Fasar kalaman shugaban kasar Faransa kenan Emmanuel Macron dubbar ɗaruran Falasinawa ne ke cigaba da ficewa daga kudancin birnin Rafa bayan da sojojin Isra'ila suka kutsa kai tsakar birnin tare da korar fararen fulla da ƙarfin tuwo baya ga kaddamar da hare-hare kan dukkanin sassan da suka fi suka yi amincewa da su fice sama da mutane dubu uku ne aka tabbatar da su bayan girgizar ƙasar nan mai karfin maki bakwai da bakwai kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan uku ne suka mutu da wata hanya lamarin da ya jefa al'ummar myanmar cikin rudani wanda ya kai ga wasu da ƙungiyoyi gudanar da zanga-zanga don nuna bacin ransu da kuma aikewa da kira ga hukumar soji musamman shugaban mulkin sojan kasar wanda suka danganta da mai kisan kai shugaban majalisar soji na halartar taron koli a birnin bangkok a yau juma'a labaran sun zo muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi karfe bakwai da mintuna goma cicip lokacin labaran wasanni tare da nasar sani nasarwar karshe kowa barka ne da na zamsu ma yawwa kai tsaye zamu fara ne da sakamakon wasan da chelsea ta kara a daren jiya da kungiyar kwallon kafa ta tottenham hotspur na gasar premier eh, premier league na ingila kenan wasan ya kasance na hamayya tsakanin kungiyoyin biyu mhm. na birnin london chelsea ita ce ta samu nasara da ci ɗaya mai ban haushi duk da cewa ɗan wasan chelsea moises casedo ya zara kwallo ta biyu a mintana 56 a ragar tottenham hotspur amma alkalin wasan ya kashe saboda satar gida da ɗan wasan ya yi ah, shi ma ɗan wasan to a wani bangare kuma dai <laughs> shi ma ɗan wasan tottenham ɗin sar ya zara kwallo a minti na 71 amma shi ma alkalin wasan ya soke wasan saboda shi ma ana zargin sa ko kuma an kama shi da satar gida wannan nasarar da chelsea ta samu ya ba ta damar komawa a mataki na hudu kan teburi da maki 52 yayin da tottenham, uh, tottenham hotspur ɗin ke da matsayi na goma sha hudu da maki talatin da hudu a wasanni talatin da ta buga na gasar ta premier league ingila wasan wato wannan kakar wasanni dai ba ta zo ma tottenham hotspur da kyau ba da ikirarin da mai horar da 'yan wasan yayi na cewa idan ya kai wato kakar wasan kakar wasan biyu mm-hmm. a kungiya ta a kungiyar mhm. to lallai yana lashe kofi kuma wasan shi ne kamar yana hasashen kila kenan ya kama hanya daga cikin waɗanda za su lashe wannan kwarai da gaske to kuma a wani a wasanni da za a kara a gasar pro league na saudiya kuma mhm. alhilal za ta kara da al'ansar da misalin karfe bakwai na safiyar akwai na yammacin yau kenan mhm. sannan kuma a gasar bundesliga osburg za ta karbi eh, bayan munich da misalin karfe 7 da rabi na yammacin yau <laughs> sai kuma gasar leguan na kasar faransa inda nice za ta kece raini da nantes da misalin karfe 7 da minti 45 sai kuma siri a inda yauwa genoa ce za ta da ta odinese za su kara da misalin karfe bakwai da minti arba'in da biyar yau din nan ba kwarai da gaske kashi ai akwai kallo kenan akwai kallo za a ji gumi sai kuma gasar la liga real valeso wato valecano ce za ta karbi bakuncin espanyol da misalin karfe takwas shi ma dai na yau din na yamma sai kungiyar liverpool ke jagorantar teburin gasar premier league da maki 73 a cikin wasanni 30 da suka buga yayin da arsenal ke bin su a baya da maki 61 sai nottingham forest da ke mataki na uku da maki 57 a gasar la liga na sifaniya kuwa barcelona ce ke jan rigamar teburin da maki 66 sai real madrid ta biyu da maki 63 yawa yayin da atletico madrid ke matsayi na uku da maki 57 ah, inda atletico bilbao ke da maki ke mataki na hudu da maki 53 to a gasar siri a ma dai inter milan ce ke ci gaba da darewa kan teburin da maki 67 a yayin da napoli ke binta a baya da maki 64 mustapha adebisi yana cewa lokaci watakila zagaye na biyu za ka kawo mana ƙarin haske kan waɗannan uh, wasanni da za a yi madalla nasir sani a gashe ka. To haka ke daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI kamar kowane mako a wannan juma'a ma jaridar Hausa da aka sani da Aminiya ta sake fitowa ɗauke da labarai da suka shafi fannoni daban-daban na rayuwa to domin jin wasu daga cikin abubuwan da jaridar da ke ɗauke da su Nura Ado Suleiman ya tuntubi mukaddashin editan jaridar Ibrahim Babangida Sirajo ga kuma yadda tattauna su gudana. Wannan jarida ta Aminiya a wannan makon kamar yadda ka sani mako ne da aka yi sallar Idi ta karamar sallah. manyan labaran ta sun mai da hankali akan bukukuwan sallah da aka gabatar. Sali babban labarin da take dauke da shi a wannan makon shine yadda kanawa suka huce takaicin rashin hawan sallah. Da yawan kanawa sun saba fita su yi kallon hawan sallah to sai kuma ga shiga abin da ya faru. Eh. Wanda muka ruwaito yadda wannan ya tilasta ma wasu daga cikin mahaya dawaki su kansu hmm. wanda suka saba yin caba ado su dawaki kuma sun yi shirye-shiryen su gashi kuma abin da ya kasance to wanda ya tilasta musu dole suka koma wasu masarautu irin su zaria da daura suke tawon a can sai kuma su kansu yan kallo masu fita su yi kallon yadda kawai yake gudana za ga su ma sai da suka canza dabara bana ta hanyar wato wasu sun kwashe iyalansu sun tafi gidan inda suka rika kallon namun daji kuma wato wuraren ɗaukar hoto da kuma inda ake wasannin iri na bankwanci din na haka na drama wanda za su biya su kalla. Haka, to wannan guda daga cikin labarai a Najeriya kenan akwai wasu kani mm. ta kawo yadda rugunsumin sallah ya kasance a sassa daban-daban na najeriya ciki har da kudancin najeriya da sauran manyan birane na kasar nan kamar bauchi da katsina da zazzau hmm. da kuma irin hudubobin da limamai suka mai da hankali a wannan sallar hmm. eh. To sai kuma in muka koma shafin mu na alajabi. Haka. Akwai labarai masu nishaɗantarwa da ban mamaki. Akwai labarin wata mata da ta hau jirgin sama kuma ta kai toshi kamfanin jirgin da kuma wata fasinja ƙara. Mm. Saboda yaro ya dame ta da kuka a cikin jirgi. Har walau muna da labarin wani barawo da ya haɗe 'yan kunnaye wanda suka kuɗin su ya kai naira biliyan ɗaya. wato abin da zai baka mamaki ma bayan ya shiga burtu ya shiga inda ake sayar da wannan kaya na gwalagwalai a matsayin wani wakilin wani mashahurin dan kwallon kwando hmm. ya samu nasarar kuma shiga ya haɗe su har ya fito ba ma wannan ne yasa aka kama shi ba dama can tsohon barawo ne da yan sanda suke nema ruwa a jallu. Eh, lalle wannan ya iya tara a da faɗin ka wato haɗiyan ma su ƴan kunnayen yi. Eh da gangan ya haɗi su don ya fita da su a daga shagon. Ya eh, sha ruwa sosai. Dan yan sanda sun kama shi dama hmm. suna neman shi kuma hmm. suka tuhume shi da wasu laifuka. Haka. To shi ne shi kuma da aka shi wasu yan sanda yake tambar ɗaya daga cikin masu tsaron shi wai an kama shi ne saboda abin da ya haɗiye su ba san ma ya haɗiye su ba. To akwai wasu ƙarin labarai daga ƙasashen ƙetare baya ga na al'ajabi.